لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ba sa wuce gaban Ubangijinsu da wata magana don ba sa faɗar wani zance sai ya umarce su, kuma da umarninsa suke aiki ba sa saba masa umarni.